bayan haka malam shar'a ce ta shar'anta cewa amarya ba za ta fara fita daga gidan mijinta zuwa sadar da zumunci ba ko zuwa asibiti ba sai bayan ta yi wasu kwanaki a gidan aure bayan haka kuma za a yi ma yara kan ƙanana 'ya'yan kafirai sabi tambayoyi guda uku ke. yace tambaya ta farko kafiri ne ya ga an daga takobi ko abin nan sai kalmar shahada ya za a yi da shi Eh? bil ijma bil ijma to in ya faɗa ne don ya kwaci kansa fa a kyale a kyale eh to bangaren tambaya yace ko da ya faɗa ne yana gani ya faɗa ne don a kyale shi suka ce ya kai kasan zuciyarsa ya faɗa ne don a kyale shi yace ba suka ce ba ka da me ce hujjar cewa za a kyale shi eh eh wai sahabi ya kashe kafir manzo Allah sai asabtalu ba da ma ha yace ya manzo Allah ya bade ta da yake yace ka tsaga sa ne ka gani to wannan an samu ijma'i ko to tambaya ta biyu shari'a ce ta shar'anta amarya mai mata aure ba za ta fita gidan mijinta zuwa sadar da zumunci ko lige a asibiti ko makaranta ba sai ta ta dau su kwanaki a gidan mijin tukunna ba shari'a ba ce ganin ya kamata ne kina amarya yanzu bai kamata ki yawaita fita ba ko eh, eh. gani ya kamata ne ko al'ada ce gani ya kamata gani ya kamata a gani ya kamata to sai ƴaƴan kafirai za a musu hisabi eh a a a kan mai mai a a kawai haka eh za a yi musu ko ba za a yi musu ba ba za a yi musu ba saboda mai to wannan yana nuna cewa ma min mauludi illa wa yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunasirani to yayan kafirai aka ce to iyayensu ba su kafirtar da su ba tunda ba su balaga ba za a yi musu hisabi ko ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba saboda ne. saboda a lokacin rufi alkalamu hatta hatta kun gane babu istihbabi salatin nafilati fi baitihi wa jawaziha fil masjidi babin da yazo na ana son mutum ya sallar nafila a gidansa amma kuma ya halatta ai nafila a masallaci mun gane ko ma'ana abinda aka fi so sallar nafila kai a gida amma ya halatta kai a masallaci din قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم yace ku sa wa'ansu sallolin naku a rinka yi a gida sallolin nafila kenan saboda me yace wala tattakhiruha qubura kada ku riki gidajen ku zama kamar makabarta kamar makabarta me yasa ya kamanta shi da haka saboda makamarta ba a sallah a ciki wanda ke ciki ba za su tashi sallah ba kuma ba a sallah a makamarta sai ce wala tattakhibu ha kubura mun gane ko abinda ake so na filfilin a rinka yi a gida na fila ta kama a masallaci ayi ta kama gida ayi قال وحدثنا abdul المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura yace ku yi sallah a gidajen ku kada ku bar gidajen kabar kada ku bar gidajen ku su zamo kamar makabarta inda ba a sallah a ciki قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته in ɗayan ku ya sallah a masallaci ya bar gidan shi kuma ya samu wani rabo na sallah ɗin in kai sallah mun farilla a masallaci sai kai nafila a gida kafin ka fito kai nafila in ka koma kai nafila fa inna allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira yace ai Allah zai sa ma alkhairi albarka a gidanka in kana sallah a ciki to wayannan duk suna kwadaita ai sallah a masallaci kenan a gida kenan ko to wace sallah nafila mai kike hujja yace ij'alu min salatikum li buyutikum eh mai kike hujja da ta kayyade wannan mutlaki akan eh, nafila wadanne ayyuka wannan baya kayyadewa yana nuna halacci ne ij'alu min salatikum li buyutikum sallah yake ko eh yake ij'alu min salatikum fi buyutikum min salatikum daga sallolinku ya faɗi farilla ko nafila eh to amr ne kuma ko umurni ne ko ya me ke kayyade cewa waɗannan salloli ana nafi da su na filfili eh hmm. ba ku zancen farilla ya ce in yi sallah a masallaci ma'ana sallolinka ka raba waɗansu masallaci waɗansu a gida saboda Allah ya sa albarka a gidanka fil ghalib to ya halatta ai farilla a gida kenan da gangan me ya hukunci sallah masallaci wajibi ne wajibci sallah masallaci shi yake nuna wannan cewa nafila a kenan, in ba haka ba umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin gidan da ake ambaton Allah da gidan da ba ambaton Allah kaman rayayye ne da matacce akwai bambanci tsakanin su ko ba bambanci ma'ana gidan da ake ambaton Allah ayi sallar nafi yace ake ambaton Allah bai kawo sallar me ina ma nan kawo wannan hadisi a wannan babi a wannan wuri yace ambaton Allah ambaton Allah ya hada mai istighfari zikiri salati annabi karatun alqur'ani to me yasa kawo shi a cikin kitabun nawafil fil bait saboda sallar kanta ta kushi ambaton Allah ko misalin gidan da ake ambatan Allah a ciki da wanda ba ambatan Allah kamar raye da da matacce ma'ana gidan da ba zikirin Allah ma'ana kamar matacce ne gidan da ake zikirin Allah raye ne ba za a taba hada raye da matacce ba ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة سورة البقرة yace kada ku basan ku kada ku saka gidajen ku su zamo kamar makabarta ba a sallah a ciki saboda shaytan yana gudu yana gujewa inda ake karanta suratul baqara kun gane ko to an ce ku yi sallah a gidajen, in ba ku yi sallah ba a gida sai gidan su zamo kamar makabarta kenan ina ma'ana wannan misali kai wajibi ne ka je masallaci kai sallah matar ka fa to sallolin matan bai isa ya sa shaidan ya gudu ko bai sai ya dauke wannan nauyi ba sai kai kai ma yace la yuzkarullah Sannan mace ba ba ambaton Allah a ciki eh eh ban ba <laughs> ai ba magana wanda ba da mace wanda ke da mace haƙi ana in za magana ana magana da kamile ne ko na kici eh sallah eh, ne ba sa yi amma suna ambatar Allah ko eh ya aiki manzo Allah aiki dan na gare din ba karamin aiki bane kai sai na aliyu da manzo Allah yace yaje ku za ku yake a kyale mu in Allah ya ga dama zai ta da mu bai ga dama mana abbakar aka mu ko su ba haka bane saboda lokaci ne mai fi sabilillah lokaci ne mai mai wahala lokaci ne mai wahala sosai sosai lokacin matanka na kiran ka da kuma an ce to musulmi da'ima yana cikin ibada ne ko hmm. kuma abinda manzo Allah ya faɗa shine manzo Allah ah, manzo Allah ce Allah na cewa man yad'uni wa man yas'aluni wa man yastaghfiruni don yana kwance tare da iyalinsa yana ambaton Allah kuma fa ya shiga cikin ya shiga ko bai shiga ba ko an sharadi sai ya tashi ya lola mu'mini da'ima innal mu'mina la yanjus hmm. shi yasa ana son daima mu'mini ko ka tashi kayi raka awa daya ka samu raka'o'in da ya dace ko ku a'a kiwuya ta shige ka ka samu kiwuya ka tashi ka samu koda minti talatin in an kasa a samu minti goma sha biyar kai in raka'a ɗaya ma aka samu ka shiga cikin wannan sallar kai in ma baka tashi ba ba yake wa fi bud'i ahadikum sanata qalu ayati adna sai shawata thumma takun lahu fiha to sai lokacin ana aunawa ne wanda ya tashi awa daya ya samu raka'a goma sha uku zai daidai da wanda ya tashi minti talatin wanda ya tashi minti talatin zai daidai da wanda ya tashi minti goma wanda ya minti goma zai daidai da wanda ya raka a daya wanda ya raka a daya wanda bai tashi ya yi raka a daya ba ya riga abin shi ko ko ya kasa tashi ko ya abin shi a yana kwance tare da iyalansa a wannan lokacin to shi kuma da wa za a hala sai ka ce a lokacin da yake tare da matarsa ibada yake ko ba ibada ya in ya ji kiran sallah yana amsa kiran sallah ko ba ya amsawa in ya yana addu'a ko ba ya addu'a sai ka auna to a lokacin da yake tare da iyalansa yana ibada wa'in suna nan suna menene a'a waɗansu daban suna tare da wa shaidan fasikanci da'iman abin da ake so ka zama natsatsen mumini duk halin da kake ci kana cikin alkhairi ba haka bane قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن أبو عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال أنكر بودك سيدنا زيد بن ثابت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخزفة أو حصير yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tabarma da aka saka ta da ciyawa ko ta kaba ko ta menene na ta zamsan dabino da rana sai manzo Allah shi fida masallaci ya sallah da daddare sai ya dauki ya kare kan shi yayi kamar daki a ciki bukka yana ciki yana sallah to shine yace manzo Allah ya haka fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha sai manzo Allah ya fito yana sallah a cikin inda ya kare din ya dan daki a ciki da tabarma qala yace fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi sai mutane suka ga manzo Allah na sallah kowa dai kai ga manzo Allah na sallah sai ga gara ba ga falala ga lagwada an samu sai suka zo suna bin manzo Allah qala kuma ja'u laylatan fa hadaru aka ce wani dare kuma sai suka zo suka cika wa abta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu sai manzo Allah yake fitowa wa abta kai sai jinkirta yake fitowa qala falam yakhruj ilayhim bai fito ba فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب sai suna daga murya sallah sallah suna yin abin da za a kai su dauke su kunkuni suna jefan kofa dan manzon Allah in bacci yake in ya shagala ne ya sani ya fito fa kharaja ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mughdaban sai manzon Allah ya fito a cikin fushi yana mai fushi fa qala lahum sallallahu alaihi sai Allah sallallahu alaihi ya ce musu ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت annahu سيكتب عليكم kace kuna yin wannan abubuwa har na zaci cewa za a wajabta muku wannan sallar tunda kun matsatta mun gane ko to gashi wani wani su manzo Allah ya ce musu ku tashi ku sallah suka yi ma Ali yace ka kyale mu ran na hannun Allah ne ya ga dama zai tada mu wa'annan kuma ga su sun zo su yi sallah su bi manzo Allah sallan manzo Allah kuma yake fitowa ya za a wada ma'ana su sayyidina Ali da Fatima manzo Allah na da sifa guda biyu a wajen sauran mu'minai baki daya sifa daya manzo Allah ke da shi a wajen su mu'minai baki daya manzo Allah rasulullahi ne a wajen su da na Fatima manzo Allah rasulullahi ne kuma menene mahaifinta ne sayyidina Ali rasulullahi ne kuma me ma dan dan wansa ne suna na Aisha kuma ba dan wansa tukun kafin zama sarkin sa ko mm. eh. kakan su ɗaya ko eh ɗayan maza ne ko sa'an nan mata manzo Allah kuma fa rasulullah ne su sa'an na kuma mijinsu ne to shi yasa wani lokaci za su zo a wani lokaci za su zo suna mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijinsu ne in ba haka ba mace matarsa za ta yi fushi ta sha yaji ba ta magana da shi har yini daya in ba matarsa ba ce wanda ya fushi da manzon Allah ya fata masa me ke hukuncinsa eh shi yasa sai na ali yace a kyale muran muna hannun Allah ya gada ma ya tada mu ya ma dama na abbakar ka kamu na ya sa na kyale mu a kyale mu dai mun tashi za mu tashi to wa'annan maganganu ana daukar wannan magana ce ta cikin gida amma in ka dauki manzon Allah rasulullahi ne ka fuskance shi da wata magana zaka zama wani abu to shi yasa matarsa yasa da aka ce masa sayyidina Umar yaje yana tana yana magana da matarsa tace ka kyale ni ka bani wuri ga manzon Allah matarsa na shan yaji sai fushi da cizo kaza yace Hafsa ta halaka yanzu ke fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yamma kika san me zai same ki akan me zaki mutu sannan ya tafi tiryan tiryan tiryan yazo gida yazo gidan manzo Allah yana zuwa sai fuskanci Zai ummu salama ko zai mata magana sai ta ce me ka tafi ka bani wuri je ka ga yarka ta kakka zo min mun gane ku sa'annan sai fuskanci yarsa to a lokacin da suke matansa ne suna fushi da manzon Allah akan menene akan mu'amala su ta gida cewa mace da mijinta amma akan manzon Allah rasulullahi ka kuma ya fushi da abin da ya faɗa ko ai kaza kaza kaza kaza sai mutum ya fita cikin addinin biya Allah ya kiyaye shi yasa wannan magana ta mun sayyidina Ali ba za a dauka ya manzon Allah raddi ne kan manzanci ba ما زال سنيئكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم fa alaikum bis salati fi buyutikum sai manzo Allah ce to ku yi sallah a gidajenku fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktuba ga nan da kuka kawo yace ku yi ta sallah a gida ku saboda sallar da tafi mutum ya yi sallah a gida sai dai sallar farilla ita wajiba ce ka je kai sallah a masallaci mun gane ko sai dai in ya kama ka an ta a ka ka kafin ka tashi daga bacci ko gama abin da ke an gidan da sallah sai ka ji assalamu alaikum to sai ka yi a gida ko ko wannan lokacin ka tashi ka zo masallaci ka kai ka kai gida din tare da cewa ba za ka samu jam'i ba amma ka zo masallaci zuwa masallacin daban samun jam'i kuma daban قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب آه kai ka ce wane ne yace yace saboda mafi yawancin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko lokaci suke nas yanzu wannan magana fa inna khayra salati almar'i fi baitihi illa almaktuba nassi ne kan cewa maktuba a yi ta masallaci nafila a yi gida ko nassi ne ko zahiri ne nassi ne to amma kace mafi yawancin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nassi ne ko zahiri ne ba nasi bane zahiri ne saboda ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi ana nuna halacci ne ko ko a'a khususiyya ce amma in manzo Allah ya faɗi abu fa magana khususiyanci babu kuma saboda aikin manzo Allah daban fadarsa daban in aikin manzo Allah ne suka hadu da magana abinda manzo Allah ya fada da aiki suka hadu in za a in aka zo wajen muqarana a gwada anan a buga anan a dora a mizani karshe ta zo a ce to ai wannan aiki ne ya zo ya karo da magana magana za a rinjayar me yasa yace saboda aiki لأن الفعل يحتمل التخصيص خصوصية إتن يحتمل الخصوصية ضعفت دلالته على الوجوب an samu rauni ya shiga a cikin dalilin da hujjar da ke cewa wajibi ne amma magana kofa babu abin da ya shiga ma'ana hujjar sana hujjar magana tana nan daren daka ba abin da ya same ta amma hujjiyar cewa aiki ne aka ce da halaha ihtimalu taksis annasu idza dakhalahu ihtimal batala bihi istidlal fi ghalib la fi قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير yace manzo Allah ya ya yi daki a cikin masallaci daga tabar ma ya kare ya zama inda zai shiga ya sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya salla a ciki layaliya wa da darrai hatta jama'a ilaihi sun har mutane suka taru fa kara nahwahu wa zada fihi sai kara walau kutiba alaikum ma kuntum bihi abin da yasa nake fitowa na gudun kar a wajabta muku na zo na yi nafila gobe mu yi ashan jibi mu yi ashan kafin karshen azumi sai Allah ya wajabta don Allah ya wajabta muku ba za ku iya yi yadda ya kamata ba to sai manzo Allah ya tausaya ma mutane shine aka cewa al mashaqqatu tajlibu taysir daga waɗannan hadisai sai malamai suka ciyo ka'ida a cikin usulul fiqh مظلت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا وجود المشقة لأمرتهم فيما لم أصل هذا الحديث ينتزع منه قاعدة أصولية ما هذه القاعدة القاعدة هي أن المشقة تجلب التيسير أنا لنا سأفهم سوري mun gane ko wannan shi ma yana cikin dalilan da ke nuna cewa tsanani na sa a samu sauki ce abin da ya ban fito mu yi ba kar mu zo mu yi a wajabta muku in waka wajabta muku zai zama zai muku wahala ba za ku ya yi yanda ya kamata ba sa ban fito ba na hutar sheku mun gane ko shi sa suka ce ai ba zaman lafiya ke kawo zaman lafiya ba rashin zaman lafiya shi ke kawo zaman lafiya waye zai iya fassara wannan rashin zaman lafiya eh kowa sai ya ji shi a jika amma lokacin da kake ganin kai ka isa za ka iya wani bai isa ba sai kai abin da ga dama sai aka buga ka galabai ka yi galabai ta ka gaji gaji duk dabara ka ta kare dabara ta ta kare sai da wahala ta shiga gidan kowa to sai a zo a zauna kan teburi ya kamata yanzu dai Najeriya a zauna lafiya <laughs> yan arewa ku tabbatar da Najeriya ba ta ku kadai ba ce yarbawa ku tabbatar da najeriya ba ta ku kadai bace nyamurai ku tabbatar da najeriya ba ta ku kadai bace to yaya za a yi a zauna lafiya to lokacin aka shirya da ka'idoji za a zauna lafiya har kasan amurka ba zauna lafiya ba sai da aka yi tashin hankali tsakanin talakawa da masu hali da bidda sai da aka yi tashin hankali ya shiga jikin kowa kowa ya ga cewa in wani bai zauna lafiya ba ni ma ba zan zauna lafiya ba shi ma ya fita ya fahimci cewa in ban zauna lafiya ba zai zauna lafiya ba to kuma kowa na sai ya zauna lafiya to sai aka dawo akan teburin zaman lafiya sai wannan sai sai kowa ya fahimci cewa ba dabara bace na sace dai dukiyar kasa na kai ba zan zauna lafiya ba wani fahimci ba dabara bace da zage dukiyar kasa na kai ba zan ran da aka zo za a kama ni a harbe ni ran da aka zo za a yi kaza to sai ga an zo an zauna lafiya amma duk sa'an da wani bangare ke ganin su suna da yawa ana kawo musu makamai ai ana kai za su zai kaza ba za su nemi a zauna lafiya ba sai in sai da makaman da ake kawo musu da goyon baya da ake su da markincin da suke kullawa su yi su ma su ji shi a jika shi su fara sanin cewa lallai kowa sai ya zauna lafiya ko kowa ya zauna lafiya eh babu fadilatul amal da'im min qiyam al-layl wa ghayrihi wannan kaida tana nan ko gida ne kai da matarka wallahi ba za ki zauna lafiya ba sai mijin ki zauna lafiya wallahi ba za ki ji rayuwa ba sai ka ji rayuwa kada ka raba daya biyu tun daga yanzu ma ka huta shi kanka ko mun kankanta wallahi tallahi ba za ka ji dadin rayuwa ba sai ta ji rayuwa sai ta samu kwanciyar hankali ke ba za ki samu kwanciyar hankali ba samu kwanciyar hankali haka Allah ya ce hunna libasul wa antum libasul وجعل بينكم مودة ورحمة من غانيكم يتي وجعل هن قائلة يتي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أي رب أي ربا ديريكم أي ربا ديريبا فأنكم أي ربا كانت تازوك تيمي وجعل بينكم مودة ورحمة أي ربا ديريكم أي ربا ديريبا أما دا أكا زوانو لسي أكا تي لتسكنوا إليها ina ma wa aka fifita yanzu a ce yake ka da kauri da kauri ka aka da kai za aka ce litaskunu ilaiha ina ma nan litaskunu ilaiha ku samu sukuni natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare su a cikin jikin su yasa in kana dan kankani mahaifiyarka za ta sake ka dimin cinyan uwa dimin jikin uwa nonon uwa ba haka bane haka za ka zo ka girma kuma ka zo ka yi aure lokacin wannan matsala ta gama kuma kana bukatar dimin jikin mace kana bukatar ƙarshen jikin mace wace ce kuma wannan lokacin mata lallai ne wannan kuma ka ɓata lokacin ko amma aka zo na lahira kowa zai karya ai ke ce shi kaza ya fi kaza ya fi kaza wallahi tallahi karya kake sai da ita za ka rayu duk daɗin aljanna da abin da ke ciki annabi adam bai gama jin daɗi ba sai da aka halitta masa mai haka ne eh? yace babu fadilatul amal ad-da'im min qiyam al-layl wa ghayrihi yace babin da ke bayanin falalan aikin da aka dawwama ana yi komin kankantarsa kiyamun laili ne ko wani kiyamun laili karatun alkur'ani ne istighfar ne ciyar da mutane kake yi kyautata mutane duk aikin da zaka yi ka dau abin da zaka iya yi diman wa da'iman har abada kar ka dauki da yawa kai ka kasa ka zo ka gaza ka kasa yi amma ka dauki gwargwado abin da zaka yi kullum kana jin dadin ibada to abin da Allah madauki sarki ke so kenan to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai muna bayani ala wa muhammad ibn al-musanna قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه من زعلنا تبرما إن دري سي بيد الشيطان يزولا ينا صلى أشكي faj'ala an-nasu yusalluna bi salatihi sai mutane suka ji suna bin manzon Allah sallah wa yabsutuhu bin nahari da ranar kuma sai manzon Allah ya dauki abin ya kwance sa nan shimfida kuma ya zauna a yi yayi sallah akai fasabu zata lailatin sai mutane suka zo suka yi cincirin do aka suka zo suka taru wani dare fa qala suka ce da suka zo suka taru sai manzon Allah ya gansu masu zafin addini kenan ko sai manzon Allah ce ya ayyuhan nas sallallahu alaihi wa sallam ya ku taron mutane alaikum min al-a'mali ma tutiquna ku rinka yin ayyukan da za ku iya yi fa inna Allah la yamallu hatta tamallu saboda Allah baya kosa har sai kun kosa matakan za ka yi Allah zai baka lada in ka gaji ka daina ka kosa ka daina sai Allah ya yi ki baka lada saboda ladan an dawo sharɗan ta ladan ne da aikin. da za ka yi kullum ka tashi ka yi har shekara miliyan Allah ba zai guji ba Allah ba zai ba zai gaza baka lada ba saboda Allah na da ladan tuni duk halittar da Allah halice su su bi Allah tun daga ran da aka halice su har ran da aka tashi duniya kowa Allah na da ladan da zai bashi kuma kaman ba a nemi komai ba Allah shine mai abin bayarwa mun gane ko in kana so kai lissafi tun daga ran da Allah halice halitta har aka ne da kasa ruwan da dan adam ke sha da iskar da ke sheka guda nawa ne wa a habbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla manzo fiye aikin da Allah ya fi so shine abinda aka dawwama akai ana yi komin kankantarsa ka ce za yi raka a ɗaya kullum ya zama da kana raka a uku raka a biyar raka a bakwai tara goma sha ɗaya sha uku sha bakwai ashirin yadda za ka iya amma ka ɗauko mai yawa ka zo ka yi gobe ka jibi ka ji ƙiwuya ba ka iya tashi kana jin yin ibada ke kana jin ƙiwuyan ka gaji da bautata wa Allah ma'anan ma ba shi da daɗi ko sa'annan sai ce wa kana alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama idza amilu amalan asbatu sai ce ai iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in suka yi aiki sai su dawwama akan yin aiki matarsa da ƴaƴansa da ƴaƴan gidansa da komai su ne ali muhammad قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله أنت بما الله وأن أي نفس يوازوا الله مرة كسرك قال أدومه وإن قل yace aikin da za a dawwama ana yi ko mun kankancinsa da za a ce kullun za ka karanta shafi ɗaya na alkur'ani ko aya biyar ko goma kullum kai, haka har ka da Allah ya fi wanda ya ce zai izfi goma kullum yau ce ya gaji zai biyar ko ya ce kai abin ma ai ba wajibi bane biyu to ya ce jibi ya ce ai ya gaji kaga ya faro da kazar kazar ya zo kuma yana jin kiwya kai ko kullum ka ce shafi dai za ka karanta ko ko aya ko aya biyar ya zama na komai kiwya za ka ga karanta wannan abu ba za ka gaza ba to wanne ne Allah ya fi so adwamu wa in kalla adwamuhu wa in kalla ina ma na adwamuhu wa in kalla eh kwalitin abin ake so ko kwantitin abin nagartar abin ko yawarsa nagartar abin saboda manzo Allah ce inna Allah yuhibbul abda al-mutqina amala ko da kasuwanci ne ka yi da kyau Allah yana son ka in siyasa za ka yi kai da kyau Allah yana son ka in aikin soja za ka yi kai da kyau Allah yana son ka malamin makaranta ne kai da kyau Allah yana son ka amma har ka shigar da wani abu daban kuma a ciki kenan sai Allah ya kyale ka sai kai wahala har ka gaji sai Allah ya kyale ka da dogara ya kyale ka da dabara ka sai ya janye basirar ka sai ya toshe basirar ka ka kulla ma wani ka kulla ma wani karshe sai ka zo ka kulla ma kanka ne sun ce wa ahyana ala bakrin akhina idza ma lam najid illa akhana taron mayu a je a ci ƴaƴan jikan wacce a je a ci ƴaƴan wacce ran da ba samu kowa ba fa sai a da gida sai a da hauke ma ki kawo jikan ki ko yau قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال yace an karbo daga alkama yace sa'altu ummul mu'minina aisha yace na tambayi ummul mu'minina aisha sa'altu filun wa fa'ilu umma almu'minina maf'ulun bihi kira umma maf'ulun bihi almu'minina mudafun ilayhi aisha ta kuma fa ina ma halal yawmin al-i'rabi badali ne bil mutabaq ko aw atfu bayani ko ita ce aisha qala nace qultu sai ya ummal mu'minina ya ummal mu'minina كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا أيت من الله يا القمة ka ce ummul mu'minina ya da ka yadda da aiki ta baka kalla ka kace yaya aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Aisha baka ba malama bace ba ummul mu'minina bane yanzu na Aisha ta ce ta yi fushi dan me zaka zo ni baka tambaye baka ce me manzo Allah ni ba malami bane ni ba kiwo bane ni ba kisa bane ni manzo ne hal kana yakussu shay'an min al-ayyam kace yaya aikin manzo Allah yake ne shin ko yana kebancewa 'yansu kwanaki ne da wani ibada qalat la sai ta ce a'a ba haka al'amarin yake ba kana amaluhu dimatan ita ce aikin shi fiman wa da'iman ne in zai aiki sai a dauki abin da za a iya yi kuma kullum a rinka yi wa ayyukum yastati'u ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastati'u wane ne a cikin zai iya yin irin sai dai ka kamanta ko in قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها yace aikin da Allah ya fi so abinda za a rinka yi diman wa da'iman wa in qalla ko mun kankantar aikin Allah ba ruwan shi abinda yake so ikhlasin da diman aishatu amilat amala lazimatu yace na Aisha in kai aiki sai ta lazimci aiki sai da rinka yi da'ima dama baka dauki abin da yake karfin ka me zai hana kai kullum in ka dauki abin da yake karfin ka ne kana gani yau kana da shafi ka ɗebo su da yawa to gobe na shafin ba zai kai haka ba <clears throat> mun san kisan Amr bin al-As ko Abdullah bin Amr bin al-As da manzo Allah ya yi mishi bashi sassauci yace zan iya da yazo ya tsufa bai kasa sai ya ce mai kayya ina ma da na dauki rangwamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> eh eh eh wannan ayyuka yana ramadana ne ayyuka da aka ce manzo Allah addu'a mun yi yanzu Allah yana nafi yana azumin kowace litini kullun yake yi to ko kowace litini yazo za a yi ko to wannan ayyuka da ke mai kai wannan ramadana ko in ramadana yazo kuma fa wata wannan ramadana kuma fa kai dima wada'iman ko kai yanke a ah, baka yanke ba ba baka yanke ba don wannan aiki ne na cikin ramadana mm. eh mun gane ko sallan ashan ba cikin ramadana ake ba ta hajjiri da aka daina ramadana kowa ba sai ya abin shi tafi da sai ake ya yake kenan Kala na Abubakar bin قال kala أبو na bin أبي sa'an قال حدثنا ابن ya yi كما تشي واي أبن الله يفسو كينا bai ce wancan in aka ce an fi son wani wannan shi ma ana san amma an fi son wannan mun gane ko قال حدثنا ابن علي وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال يتي ان كربو daga سيدنا انس yau gashi cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga masu zafin addini yaya manzon Allah ya yi da قال يتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ترى manzon Allah ya shigo masallaci wa hablun mamdudun baina sariyataini sai ga igiya an daula an kulla daga nan wannan umudin an kulla daga wannan umudin umudin nan haka ko haka fa qala ma hadha sai manzo Allah sai kuma ne wannan yaya kuma haka ya me hada kuma masallaci da igiya sai ka ce wajen shanya shanya kaya ne wajen wajen wanki ne eh sai ka me wannan haka qalu sai suka ce li zainab zainab ce tai wace ce zainab sai ce ai zainab ce tai tusalli tana sallah fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi ita ce tarataya tana ta sallah in kiwo ya zo mata ta kasa sai ta kama ta ta rike haka dan kar kar bacci ya zo mata ko ta kasa ta kasa sallah a wani masallaci masallacin manzon Allah ibada take ko barna take ibada take kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi sai Zainabu ce ce yaya kuma naga iya a masallaci haka sai ka ce sai ka ce ai zainabu ne ta rataya ta zo tana ta sallah tana ta sallah in kiwiya fa iza kasilat ai kaji fa iza kasilat ina ma na kasilat kin ya yi tai ta gaji au fatarat amsakat bihi in ta gaji kiwiya ka sala ya zo sai ta kama kanta in ka zauna sai bacci ya zo yanzu ya zo sai ta kama waya ta tsaya kafin zuwa anjima ta kama igiya ta tsaya kafin zuwa anjima fa qala kullu sai manzo ku kwance a kwance a kan kan iya. li yusalli ahadukum nashatahu ɗaya ku yi sallah gurgurdan nashatinsa fa idza kasila aw fatara qa'ada in ka gaji ka zauna hmm. wa fi hadithu wa falyaqud yace in ka gaji kai zaman ka zauna ne hmm. zafi kowa ga baba haushi yace kowa gaji sai ya huta ba قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اذا دق عباده دق دين ده يزوج الله صلى الله عليه وسلم فباشر وحلا manzo Allah ba zai taba ce maka ga abin da zaka yi har ka galabaita ba ka gaji ba har abada ba zai taba yiwa ba eh, idan duk a shiga halwa a kulle daki ayi adadi kaza wallahi tallahi duk a ce ƙarya ne ƙarya ake wallahi a ce halka قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت لأن عائشة بقى من الله لا أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد ابن عبد العزى مرت بها وتما تاتي وتولية سمي رقم إبادة سننت حولاء بنت تويت بإنك لما الغالب سنة سبب حديثا حولاء بنت تويت shine wannan haula'u bintu tuwait ibn habib ibn asad ibn abdul uzza marrat biya wannan matan ta shige wajen manzon Allah eh muna na Aisha wa indaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na tare da nana Aisha ba a ce nana Aisha tana tare da manzon Allah aka ce wa indaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ke zaune waye ya zo kenan wajen zama wane ne da ake wa inda hu Aisha wajen zama mazaunin wane ne manzo Allah sai ake wa inda ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na tare da ita ma'ana wajen zama wane ne manzo Allah ya zo fira ya zo hira da ita ko ya tadi ko ya tattauna sai ga wannan baiwar Allah tana wucewa fa qultu sai na Aisha ta kare baki tace hazihi al-hawla bintu tuwai wannan ita ce hawla bintu tuwai wacce labarin da ya yadu wa za'amu annaha la tanamu al-layl ai ana iya cewa ita ba ta bacci ma a cikin dare har gari ya waye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tanamu al-layla idan ba ta bacci a cikin dare yayi mamaki kenan sai misali sai manzo Allah ya kawo ka'ida ce khudhu min al-amali ma tutiquna kowa ya aikin da zai iya fa wallahi la yasamu Allah hatta tasamu manzo Allah ce na rantsa da Allah Allah ba zai kosa ba har sai ku kosa ma'ana duk matukar zaka yi Allah zai baka lada in ka kosa fa sai Allah ya kyale ka ba zai baka lada ba ma'ana kar mutum ya dauki abin da ya fi karfin sa kenan akan haka an ba ta izini ta yi ta sallah har gari ya waye kenan ko ko a'a an hana ta kenan dalil la tanamu layla ba ta bacci a dare tana ta sallah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه وانا الرواية تشي ماذا الله يشبه من هل يزيد وجواني yace manzo Allah ya shigo min akwai wata mace ta tana tare da ni fa qultu sai nace imra'atun la tanamu tusalli sai mun na aita fara manzo Allah wata mata ce ga ta nan aikata ba ta bacci sallah take dinga yi ta kama sallah har gari ya waye la tanamu eh, la tanamu tusalli qala sai manzo Allah ce alaikum min al ma tutiquna yace kowa yayi aikin da zai iya fa fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana habba ad-din ilayhi ma dawama alayhi sahibu yace aikin addinin da Allah ya fi so aikin da bawa zai rinka iya yi kullum ba yayi gaji ya bari ba wa hadisi abi usama anna imra'atun min bani asad a cikin hadisin abu usama ka ce wata mata ce cikin bani asad akan kissan haula binti tuwait in kika ce za ki je tahajjudi a cikin dare mijin ke ce a a sai ki yaya ina ma ta hakura ta hakura dole ta hakura ma na kana da haƙƙi kenan ga ai dole ta kai a gida dole ta yi eh, eh? a an gace sai ta hakura kama an fi matuna mata fin karfi eh, aka ce ta ce ta ce za ta masallaci yin tahajjudi cike tahajjudi karfe nawa ake yi karfe daya karfe daya karfe daya karfe biyu karfe uku kice zaki fita ki je masallaci in yace a a a lokacin dole ne ta zauna ko tana da hakkin ta ce za ta tafi dole ha dole ne dole ne ta zauna ko eh. to la tamna'u ima Allah masajid Allah kuma fa eh babu amri man na'asa fi salatihi aw istajama alaihi alquran aw dhikr bi an yarkuda babin aka ce wanda yake karatun alkur'ani ko yake sallah sai janjabi ya kama shi karfinsa ko ko a wusta jama alaihi alkur'ani sai zo baya iya fitar da harufa baya iya karatun yadda ya kamata ma'ana bacci ya karfinsa kenan aw zikiri ko alqur'ani ko zikiri istighfari salata annabi wani abu bi an yarkuda sai aka ce a'a sai ka dakata ka daina yin komai ka kwanta kai bacci ka huta sa'annan ka tashi ya yaquda hatta yarhaba anhu zalika har sai ka baccin jajjari ya tafi sa'annan ka ci gaba da ibada ba a san kana ibada ba ka sani abin da kake faɗa saboda zamu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wannan abu قال قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحول السند قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربوا أنا عائشة الله كرمت شيء من الله صلى الله عليه وسلم يحكي إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد in ɗayan ku na sallah sai gangadi ya kama shi manzo Allah ce kwanta ya bacci hatta ya zahaba anhu nau har sai ka biya kai baccin ka ka huce fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'is saboda ɗayan in yazo yana sallah kuma bacci ya fi karfin sa ko yana zikiri ko yana karatun alqur'ani gangadi ko bacci ya fi karfin sa la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu maza Allah ce me yiwuwa ka zo kana son kai istighfari sai ka zagi kanka saboda baka cikin hayyacinka baka cikin hankalinka mun ga tarbiya na wuya ko hmm. to ina ga wanda ce ka kulle kanka daki sai ka karanta kaza so dubu kaza ko miliyan kaza Mana ya haramta ba ya hana ka zuwa sallar jama'a hmm. ya barka kai kadai ga yunwa shikenan so da yawa mutum zai fito yayi hauka. ga duhu ga yunwa sannan ga bid'a sannan ga shaidan ya shigo maka karshe hmm. karshe sai hauka cewa duk waɗannan ba su da asali cikin addinin musulunci eh. ba su da asali cikin addinin musulunci an ɗaya su ne cikin addinin da aka ɗaya da kasan indiya buzanci waɗanda addinai ne iri-iri waɗannan kwanakin da za ka yi kwana uku ne ko kwana bakwai ko kwana mai biyar ko kwana mai ne ka lura duk abincin da yake ya fito eh, eh, jikin dabba mai rai ba za ka ci ba ba za ka sha madara ba ba za ka ci nama ba ba za ka yi wani ba abin da za ka ci sai abubuwan da suka yi na itatuwa ne to akwai wa'anda addinin su ba cikin halwa har abada ba sa cin da ba sa cin wani abu ba za ka ci man shanu ba ba za ka ci sai dai man gyada sai dai shinkafa haka za a yi ba za a sa kifi ba za a sa nama ba ba za haka za a barka cikin yunwa ga vitamin jiki ka ba komai sannan ga duhu sannan ga wahala sannan ga duhu ga duhun bid'a dan sai zo shi kenan kana cikin kwanci sai ka ce ka za haske shi kenan wai ka ga wali ka zama wali shi kenan ko za ka samu tasarifi za ka samu kuɗi ko za ka samu ɗaukaka ko za ka samu kaza kaza kaza kaza duk ba su da asali cikin addinin musulunci ba inda za su kai ka sai su bata ma addini قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثناه أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل إن ينكو يتاشي أتكندري فاستعجم القرآن على لسانه القرآن ينوي أكن حرشك بذاك يكرن جاب حرف باسبك سبو دبجيا كرفك كو جنجلي وغجيا falam yadri ma yaqulu baka san abin da kake fada ba falyadbaj aka ce ka kwanta kai bacci ka huta ka tashi ko aya biyar ka karanta kafin asuba shikenan bukata ta biya ya fi ka tashi kana karanta ba ta tajwidi ba a mujawwad babu fada'il alqur'ani wa ma yata'allaqu bihi babin da ke bayanin falalan alqur'ani da abin da ya danganci haka babu al'amari bi ta'akkul alqur'ani babin da yazo na umarni cewa mutum ya rinka karanta alqur'ani yana da'iman kada ka alqur'ani wa karahati qawli nasitu ayata kaza kuma an har karhanta kace na manta aya kaza sai dai kace unsituha an mantar da ni aya kaza wa jawaz qawli unsituha قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل من الله يجوانا متنا كراتو أتكندري fa qala sai ce yarhamuhullah Allah ya ji Allah ya ji kansa laqad kaza wa kaza ayatan yace lallai tabbas manzon Allah ya tuna yace wannan mai karatu ya tunatar da ni ayoyi kaza da kaza kuntu asqatuha min surati